العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن قال من العلماء أن قول الصحابي حجة فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقرارا على القول فقد يقال هذا إجماع إقراري إذا عرف أنهم أقروه ولم ينكروه أحد منهم ولم ينكره أحد منهم وهم لا يقرون على باطل وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال هو حجة وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة فليس بحجة بالاتفاق وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أم أو خالفه لم لم لم يجزم بأحدهما ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يخالفه بلا ريب عند أهل العلم وإذا كان كذلك فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعيا له ولا شافعا فيه فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد مماته كما كان يشرع في حياتي بل كان كما كان يشرع في حياتي بل كانوا في, في الاستسقاء في حياته يتوسلون به فلما مات لم يتوسلوا به بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم بمحضر من المهاجرين والأنصار في عام الرمادة المشهور لما اشتد بهم الجدب حتى حلف عمر لا يأكل ثمنا حتى حتى حتى يخصب الناس يخصب الناس ثم لما استقى بالناس قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة ولم ينكره أحد مع شهرته وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية ودعا بمثله معاوية, معاوية, معاوية بن أبي سفيان في خلافته لما استق أو لما استسقى بالناس فلو كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم في حياته لقالوا كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند عند الله فلما لم يقل ذلك أحد منهم وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فإنه إنما إنما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بذاته وقال له في الدعاء قل اللهم شفعه في وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته ولم يأمر ولم يأمر بالدعاء المشروع بل ببعضه وترك ببعضه وترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته كان ما فعله عمر بن الخطاب هو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المخالف لعمر محجوجا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحديث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 bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da wannan yammaci barkanmu da sake saduwa a wannan rana ta litinin yau ashirin ne ko ga watan zulqa'ida hijira ta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama 1429 wanda kuma ya zo daidai da sha bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta miladiya 2008 a wannan majalisi namu na mako-mako cikin karatun littafi mai suna ka'idatun dalila fit tawassuli wal wasila wallafar shaikhul islam ahmad ibn abdul halil ibn abdul salam ibn taymiya al-harrani al-dimashqi wanda ya rasu hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana 728 kuma wannan shine majalisun mu na na hamsin da da biyar ko wannan shine majalisin mu na hamsin da biyar ومن قال من العلماء إن قول الصحابي حجة فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه magana akan maganganun sahabbai yaushe suke zama hujja yaushe suke zama ba hujja ba wannan matsala ce da malamai da dadewa suka yi ta tattauna ta yaushe ne maganar sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za ta zama hujja mai lazimta yaushe ne kuma ba za ta zama hujja mai lazimta ba wasu malamai ma har sun yi littafi na musamman akan wannan matsala din daga ciki akwai littafin ijmalul isaba fi aqwali sahaba ijmalul isaba fi aqwali sahaba wanda wani malami da ake kira Khalil ibn Kikalli al-Ala'i ya rubuta ibn ibn al-Qayyim a cikin littafin sa I'lamul Muwaqqi'in yayi magana mai mai tsawo kan hujjiyatu qawli sahabi a cikin littafin sa I'lamul Muwaqqi'in yayi doguwar magana a nan. to wannan ita ce ibnu taymiya yake mana magana akan ta dole ta tafan usul usulul fiqh sukan tabo magana akan wannan wannan ita ce maganar da ibnu taymiya yake yi tun wancan satin da muka fara karatu kusan sati na uku kenan ita yake ta magana akan ta kuma a wancan satin da ya gabata mun dan bada a dunkule wato mun dan bada bayani a dunkule dangane da kashe-kashen maganganun sahabbai idan sahabi yayi magana wannan magana ta ta gida-gida idan sahabban annabi sallallahu alaihi wa wa sallama suka yi ijma'i akan wata mas'ala babu shakka an toshe bakin kowa kuma da zarar sun yi ijma'i maganar su ta zama magana ce ɗaya tak babu wata magana da ta saba wa wannan tasu to shikenan an samu abin da za a rike kuma hujja ne da babu wata hujja da za ta iya tura ta ba za ka iya kawo aya ko hadisi ka ce gashi ya saba wa ijma'in sahabbai ba dan sahabbai ba za su yi ijma'i akan abin da ya saba wa alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba idan alqur'ani ne sun fi ka fahimtar ka idan hadisan ne ai su suka ruwaito su ba to za a yi su yi ijma'i akan abin da zai saba wa alqur'ani da suka fi fahimta ko kuma ya saba wa hadisan da su suke ruwaya su don haka ijma'in sahabbai hujja ce wacce take nuna cewa duk wata fahimta da ta saba ma wannan fahimtar kuskure ce sannan sai ijma'in al-khulafa ar-rashidi idan halifofi guda hudu abubakar umar usman ali Allah ya kara musu yarda in suka yi ijma'i akan wata mas'ala bakin su ya haɗu ba a samu wani daga cikin wanda ya saba ba to wannan ma hujja ce bisa magana mafi rinjaye ta malamai sahabban nan guda hudu manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi musu shaida da cewa ba za su fita daga cikin sunnarsa ba ma'ana ba za su haɗu gaba ɗaya su fita daga cikin sunnarsa ba alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidin al-mahdiyyin min ba'di 'addu 'alayha bin nawajib saboda haka maganganunsu idan suka yi ijma'i ba a samu ɗaya daga cikin ya saba ba to wannan ma hujja ce kat a cikin addini babu abin da zai iya ture ta sannan sai maganar abubakar da umar wasu daga cikin malamai sun ce abubakar da umar in suka haɗu akan matsala bakinsu ya haɗu akan ta fatawarsu ta zama ɗaya to wannan ma hujja ce saboda faɗar manzo sallallahu alaihi wasallama da yake cewa iqtadu bil ladaini min ba'di أبي بكر وعمر اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر أبي بكر وعمر ويكوي دوات أن دزاس زوسو بيو خليفة Abubakar بيو أبايانا أبو بكر وعمر وانما وسد أجاشكم malamai suna ganin hujja ce idan aka samu fatawa ta abubakar da umar ta zama ɗaya ce ba a samu saɓani ba ko da ko wasu za su saba to maganar su za ta zama ita ce a bar gabatarwa sama da maganar wasu to sai kuma maganar da wani sahabi zai yi maganar kuma ta shahara ba tare da an samu wani sahabi ya masa inkari ba ba a samu wani sahabi kuma ya saba masa ba ko a samu wani sahabi ya yi masa ya fatawar da ta saba wa tashi alhalin kuma maganar tashi ta shahara don an san da maganar an ji san da yayi watakila ya yi ta a gaban dandadan sahabbai ko a masallacin juma'a yayi an sa masa bari yana hudu ba kaga ana tsammanin sabbai da dama sun halarci masallacin kuma ana sallar tare da su sai ya sai wata fatawa ko ya aikata wani aikin da yake nuna wata fatawa ko wani hukunci na shari'a ba a kuma samu wanda ya saba masa ba to a nan ma maganarsa a bisa magana mafi rinjaye ta malamai suna cewa wannan magana tashi hujja ce wannan wasu malamai sun kirawo shi ma al-ijma'ul iqrari ko al-ijma'us sukuti kamar shirin da suka yi din nan ijma'i ne gamsuwa ce akan cewa abin da ya faɗa daidai ne musamman ma yadda aka san sahabbai idan har mutum ya saba wa nassin Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam qarara to ba sa jin dari dari ko tsoro ko kunyar su fito su yi masa inkari wannan ɗabi'a ce da aka san sahabbai da ita ba sa jin tsoro la yakhafuna fillahi lawmata la'ib ba su jin tsoron zargin mai zargi inda abu ya shafi addinin Allah ne to kuma har aka faɗi abin kuma suka yi shiru ba tare da wani ya ja ba to alamar cewa duk sun gamsu sun amince wannan ita ce gaskiyar to suka ce malamai da dama suka ce wanda su ne jumhurul ulama jumhurul fuqaha waɗanda suka saba musu din kaɗan ne daga cikin malamai waɗanda suka saba ma wannan ra'ayi yan kaɗan ne sai wasu kuma daga cikin almutakallimuna su ne suka saba amma ɗaukakin malamai abinda suke cewa idan sahabi yayi faɗi magana kuma magana ta shahara kuma ba a samu wani sahabin ya fito ya kalubalance shi akan maganar ba to maganarsa ta zama hujja babu abin da zai ture ta to sai idan ya yi magana wacce ba ta shahara ba amma ko ba a san wani ya saba masa ba ba a samu kuma wani nassi daga Alƙur'ani ko sunna wanda ya saba ma wannan maganar tashi ba to nan ma malamai suna cewa babu shakka magana sa a bar gabatarwa ce wannan shine ra'ayin Imam Malik Imam Shafi'i Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i a maganganunsa na da da tsofaffin maganganunsa da sababbin maganganunsa don ana cewa wannan shine sa, duk da cewa wasu suna hikaito wasu maganganu daga Imam Shafi'i da suka saba ma wannan amma magana mafi rinjaye wacce ya kamata a jingina wa Shafi'i shine yana tare da jumhur a wannan matsala din kamar yadda al'ala'i ya faɗa a cikin littafin sa ijmalu sahaba kuma ibn qayyim shi ma ya faɗi irin wannan a cikin ilamul muwaqqi'in saboda haka waɗanda suka saba din ba su ke da rinjaye ba a cikin wannan matsala din idan har sahabi yayi wata magana duk da bata shahara ba amma ko ba a samu wani abu ya saba mata ba ba a samu wani sahabi yayi fatawa sabanin tashi ba sannan ko ba a samu wani nassi karar da ya saba wa nashi ba to shi kenan maganarsa a nan ita ma abar dogaro ce sai kuma lokacin da sahabi zai faɗi magana nassin alkur'ani ko sunna ya saba wa maganarsa to babu shakka babu ko tantama babu inda inda ko ja inja akan cewa nassin alkur'ani da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama su ne abin gabatarwa a nan fatawar sahabi idan ta saba wa nassin hadisi karara sahihi to za a bar fatawar sahabi a kama hadisi ko ta saba wata aya karara wanda ga yadda duk al'umma ta fahimce ta idan sahabi ya mata wata fahimtar daban to za a bar tashi fahimtar a kama wannan magana ta a kama hadisi ko aya ta alkur'ani a satin da ya wuce kamar yadda kuka gani a ibnu taymiya ya kawo wasu misalai akan irin wannan ko kamar rawa kamar abu talha ko da yake hadidiyar kankararsa da azumi ya ce ba abinci bane ai ya ce ba abinci bane ba abin sha ko huzaifa da zai yi ta yin sahur sai ya ga rana ta fara hudu sannan ya kaga wanda ya saba wa jumhurin ijma'ul umma ma haka anan kaga ba za a ɗauki maganar sa ba ko aikin sa a yi hujja da shi wanda duk kaga yayi wannan to bai fahimci yadda malamai suke wato bayanin shari'a ba to sai kuma kaso na ƙarshe wanda shi ne lokacin da sahabi zai faɗi wata magana wani sahabin ya saba masa sahabi ya faɗi wata magana wani sahabin kuma ya saba masa sannan maganar babu nassi karara a kanta inda da nassi karara to kaga ai babu maganar wa za a bi to idan babu nassi a nan ne ijtihadi yake da daurinsa a nan yake taka rawarsa malami ko ɗalibin ilimi sai ya duba ya ga cikin maganganun nan guda biyu na wannan sahabin da wancan wace magana ce wasu nassoshi na shari'a suka kusance ta tafi kusa da ruhin shari'a to sai ya rinjayar da ita amma kuma ba matsala ce da za ta sa a tayar da kayar baya ba ta da jijiyar wuya a ainihin rikata da ƙura a kanta matuƙar dai babu nasi karala wani sahabi ya ce kaza wani kuma ya ce kaza to a nan kowanne sai ya duba ya ga wacce magana ce ta fi kusa da ruhin shari'a idan wani ya saba maka akan wannan shi kuma ya ɗauki ɗaya magana ta wani sahabin ba abin da za ka yi masa inkari a kai bane tunda a nan babu nassin da zai raba gandama illa iyaka ijtihadi za a yi to wannan shine kashe-kashe na maganganun sahabbai lokacin da suka yi yadda za ka fahimce su kaso nawa ne za ku iya maimaitawa ta hmm? ci faɗi kai ko ka rubuta ne eh? ka rubuta ne to alhamdulillah to wannan shine abin da ibnu taymiya yake ce mana wa man qala min ulama wanda ya faɗa daga cikin malamai yace inna qawla sahabi hujja maganar sahabi hujja ne wasu malamai sun yi wannan magana sai maganar sahabin manzon Allah hujja ce fainna inna ma to ya faɗi wannan magana ne idza lam yukhalifu ghayruhu min as-sahaba idan ba a samu wani sahabi ya saba masa ba wala urifa nassun yukhalifuhu ba a samu wani nassi ya saba masa ba ma idza shahara walam lam yunkiruhu sannan idan yayi maganar kuma ta shahara bayan babu nassin da ya saba mata babu sahabin da ya saba sannan kuma maganar ta shahara wa lam yunkiruhu sahabbai ba su yi inkarin wannan ba kana iqraran ala alqawli kamar sun yi iqrari sun yarda da magana faqad yuqalu ana iya a ce hadha ijma'un iqrari wannan ijma'i ne iqrari wato shine ijma' sukoti an yi amma ba su ba musa ba to kamar sun amince ne tunda a wancan lokacin ba a san su da yin mujamala akan addini ba kana ji ana yi ba daidai ba kai shi kun san wannan sai a zamanin mu da abubuwan suka abin da munafici yayi yayi kamari a cikin zukata malami yana jin ana yin ba daidai ba wai ba zai magana ba wai kada a zarge shi ka ce masa shi ya zama su saboda ka sai shiru ana yi ba daidai ana tabka a ransa in aka keɓe da shi watakila da wasu kawas wasu keɓantattu makusantansa zai rika abin da mutanen nan suke faɗa ba gaskiya ne amma ko ba zai fito alanan a ji shi ba wataƙila ma sai a ji shi yana goyon bayan abu da dama akwai waɗanda suke malamai ana tare da su sun san abin da ake yi ba daidai ba ne in ka keɓe da su za su gaya maka ba daidai ake yi ba amma ko ba za su iya fitowa ba saboda tsoro ko saboda kada a jefa su cikin wata ƙungiya da ba sa san a ce suna cikinta sai su haƙura a yi ta yi ba daidai ba suna ji ba wancan lokacin ba haka abin yake ba sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yaga ana yi ba daidai ba tashi yake ce ba daidai ake ba kuma kowane ne wannan ko da shugaba ne zai yi ba daidai ba suna masa inkari ke faqad yuqalu hadha ijma'un iqrari idza urifa annahum aqarruhu idan an fahimci cewa sun tabbatar da abin walam yunkirhu ahadun minhum babu wani wanda ya inkari ya musanta abun wa hum la yuqirruna ala sahabbai ba bar mutum yayi ta tafiya akan ƙarya ba sa wannan wa amma idan lam yashtahir amma idan maganar ta sahabin bata shahara ba fa hadha in urifa anna ghayrahu lam yukhalifu to wannan idan shi ma aka san cewa babu wani da ya saba masa akai faqad yuqalu to shi ma ana iya a ce hadha hujja wannan ma hujja ce ya faɗa ba a saba masa ba ba a samu wani ya ja ba ko babu nasti da ya saba ma abin to nan ma a iya cewa maganar sahabi din ta fi dukkan wani kiyasi da zaka yi ya ga imamu shafi'i yana cewa kiyasi ko da kuwa kiyasi ne sahihi idan ka samu maganar sahabi ta saba wa kiyasin to maganar sa ta fi dauki kiyasi din yanzu kamar mas'alar kashe rahib mai ibada in an je gurin yaki aka ga wani rahib a kashe shi ko ka a kashe shi abinda imamu shafi'i yake cewa ba dan abinda aka ji daga sayyidina abubakar ba ya ce kada a kashe rahibi to ni a gani na ya kamata a kashe shi to amma saboda maganar da aka samu ta sayyidina abubakar ya ajiye nashi kiyasin yana ganin a kyale rahibi sayyidina abubakar ya ce a kyale shi to kaga kenan suna gabatar da qaulus sahabi ala al-qiyas al-jali an gane ko na'am وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق أما إذا سابه مجنة wani sahabin ya saba masa to magana ɗaya daga cikinsu ba za ta zama hujja ba sai wanda nassi ya goya wa baya ta iya yiwa wancan sahabin shine daidai wannan kuskure ko wannan ne daidai wancan kuskure duk zai ta iya yiwa don haka ba za ka iya cewa maganganu biyu masu karo da juna duk hujja bane sai ya zama an bautar da kai da abinda ba zai yi ka bauta a Allah da shi ba a ce wani ya sahabi ya ce yi kaza wani ya ce kakka yi a ce kuma duk hujjoji ne da suka lizince ka to ya za ka yi ka aiwatar da abin wani ya ce ayi wani kuma ya ce ka ayi kuma a ce duk kowanne hujja ce a kanka kaga an bautar da kai da abin da ba zai dabbaku ba ba zai aiwatu ba wanda kuma babu shi a cikin addini la yukallifu Allahu nafsan illa wusa wa amma idza lam yu'raf hal wafaqahu ghayruhu am khalafa aw khalafa lam yujzam bi ahadihima amma idan ba a san an samu magana ta wani sahabi amma har zuwa yanzu ba a gama bincike ba shin akwai wanda ya masa ya goya masa baya ko kuma shin akwai wanda ya saba masa har yanzu ba a gama bincike aka tantance wannan ba to ba za ka iya tabbatar da ɗaya daga ciki ba ba za ka iya cewa wannan magana ta zama hujja ba za ka iya cewa ba hujja ba ce wa mata ta sunna tadullu ala khilafihi to kuma da zarar an samu sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ta saba wa maganar shi wannan sahabin kanatul hujjatu fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hujjar sai ta zama a cikin sunnar manzon Allah take la fi ma yukhalifuha ba a cikin abin da ya saba wa sunnar ba kaga kenan sai ya zama maganar manzon Allah ita ce hujjar ba maganar sahabin ba bila raibin inda ahlul ilmi wannan magana ce da babu kokonto a wurin waɗanda suke ma abota ilimi to ibnu taymiya ya gama wannan shimfiɗa don ya dawo kan hadisin Usman ibn Hunayf ina jin ba a manta ba dai kan cewa wannan hadisi shine bai jawo waɗannan maganganu to to ya dawo bayan ya gama karrara maka waɗannan ka'idoji watakila yana fahimtar yanzu ka gama zama malami akan to don abin da zai faɗa kuma ba za ka kasa ganewa ba wa idza kana kazalika to idan abin haka yake ko akwai wanda yake ganin ba haka ba haka din yake to idan haka abin yake fa ma'lumun abu ne sananni. annahu idza thabata an usman ibn hunayf idan ya tabbata domin abin bai tabbata ba a baya ya gaya maka maganar wannan cewa usman ibn hunayf ya koya ma wani yayi tawassuli bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan addu'ar ta maka wannan ka kuma ta mun faɗi wannan riwayar cewa ya gamu da wani da yake ta kai kawo zuwa ga fadar sayyidina usman ko ya ba shi damar yayi tawassuli shi ma kamar yadda makawan yayi tawassuli wanda ibnu tabiya ya kawo wannan hanyar kuma ya rushe ta fuskar isnadi to da a ce ma ya tabbata Usman ibn hunay sahabi ne kuma ya bashi wannan damar to ina zaka auna wannan maganar ko wannan aikin na shi Usman da me zaka auna shi shine zaka auna shi da wannan ka'ida da ya gama bayanan ta an gane ko ya ce maka idza sabata domin abin bai ma tabbata ba to amma wani lokaci jadali in ana so a gama gamsar da kai a toshe maka duk wata kofar ce ce ku ce to sai a ba yarda da wani abin da ba haka yake ba ce to an yarda din ma a je ya ma je ya yi din ya ce ai an fahimta shine idza sabata wannan sharadin da yasa dan bai tabbata ba ko a gurin mu duk wannan farad ne jadali fardun ne jadali taslim ne jadali domin ya gina ya gina maka cewa ko da ya tabbata Usman ibn Hulay ya ce a je ayi tawassuli din da shi wannan addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa wannan makahu yayi tawassuli da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya anshi addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da yi masa aka samu kuma daga bayan Usman ibn Hunayf ya ce wani ma zai iya tawassuli da ita duk da cewa bayan wafatin manzon Allah ne babu addu'ar manzon Allah dangane da wannan mutumin to da za a samu haka din shi Usman ya faɗi haka ko waninsa annahu ja'ala min al-mashru'il mustahab ya sanya cewa yana daga cikin shari'a wacce kuma ake son aiwatarwa an yi tawassala bin nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi ayi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwarsa min ghairi an yakuna annabi sallallahu alaihi wasallam da'iyan lahu ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zanne yin addu'a ga wannan mai tawassulin ba wala shafi allahu ba tare da kasancewarsa mai nema masa ceto ba tunda yace ba'da mautihi ya gama magana to amma dan dai ya kara fito maka da abin shi yasa ce da shi min ghairi an yakuna an-nabiyyu da'iyan lahu wa la shafi'an fihi faqad alimna anna umara wa akabir as-sahaba lam yaraw hadha mashru'an ba'da mamati to mun riga kuma mun sani cewa sayyidina umar da manya-manyan sahabbai su ba su ga cewa wannan shari'a ce ba bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wasallama kama kana yushra'u fi hayati kamar yadda aka shar'anta yin haka lokacin yana dare in ba manta ba hadisin tawassulin Umar da Abbas kun ga yace da lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam na da rai muna tawassuli da shi menene tawassulin da suke yi da manzo in an yi musu fari su je su ya rasulullahi ayi addu'a kamar yadda muka san hadisin arabi da ya shigo ana hudu ba ya ce rasulullahi ran juma'a ai addu'a fa duk an duk dabbobi sun halaka gari ya bushe babu amfanin gona ayi addu'a Allah ya kawo ruwa kaga tawassuli ne da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam suka san annabi yana musu addu'a lokacin yana nan tsakankaninsu bayan rasuwarsa sai suka nemi abbas sai suka yi tawassuli da shi ma'ana sai suka nemi ya zo ya yi addu'a tunda yanzu manzo sallallahu alaihi wasallam baya tsakankanin su balle sai yi mana addu'a yanzu amma ga aminsa makusancinsa suna da aqidar cewa salihin mutum ne bawan Allah ne na kware zo kai mana addu'a faqad alimna anna umara wa akabir as-sahaba lam yaraw hadha mashru'a basu ga cewa su yi tawassuli da annin bayan mutuwarsa shari'a bane kama kana yushra'u fi hayati kamar yadda suke yi lokacin yana da rai bal ba ruwan nan magana kanu filis isqa'i fi hayatihi da bihi lokacin da yake da rai annabi sallallahu alaihi wasallama suna yin tawassuli da shi wajen neman shayar da fari falamma ya lam yatawassalu bihi yayin da ya rasu ba su yi tawassuli da shi ba bal qala umar abinda ma umar yake faɗa fi du'a'ihi sahihil mashhuri a addu'arsa sahihiya wacce kuma ta shahara as kuma take tabbatacciya bittifaqi ahli ilimi da haduwar malamai babu wanda ya ja akan tabbatar wannan daga sayyidina Umar bi mahdarin min al-muhajirin wal ansar ya kuma yi ta a gaban dandazan mutanen Makka da suka yi hijira da kuma jama'ar al'ansar mutanen Madina da suka taimaki Annabi sallallahu alaihi wa sallama fi amin ramada a lokacin da aka yi fari fari mai tsanani a Madina wanda har ta kai mutane suna ainihin cin ganyayyaki da busasshen kashi wanda an riga an gama amfani da shi a je a tono a daka a dafa a ci saboda yunwa wannan shekarar da aka yi wannan yunwar matsananciya lamma da bihi jadbu yayin da fari ya tsananta gare su hatta halafa umar wanda har ta kai sayyidina umar yayi rantsuwa ya rantse da Allah la kulu samnan hatta yuqsala an-nas to wallahi ba zai kara cin wani abu mai maiko ba har sai mutane sun samu sun samu wadata sai yalwa ta samu kun ga adalci ce wallahi ba zai kara cin wani abu mai maiko ba sai mutane sun samu abinci ya wadaci jama'a amma sai kaga kuma a irin wannan marra da mutane suke wahala suke galabaita kaga mutum shi kadai kamar iska ta shi yana tafiya yana layi kuma ba maye yake ba cikin hankalin yake saboda yunwa saboda fatara saboda talauci saboda azaba saboda wahala tun ya taso ya tashi tun safe yana kasuwa har magariba ba samu abin da zai cin balle kai gidansa yaransa suna nan suna ta kuka saboda yunwa amma nemi kanzo a ci an rasa a cikin irin wannan marra kuma sai a zo a sifanta a kwatanta wani mai mulki cewa ya kama da sayyidina Umar gaskiya bai dace ba domin in kai haka ka rage wa sayyidina Umar martaba wanda bai san yaya sayyidina Umar yayi mulkin sa ba abinda zai zaci cewa ashe lokacin sayyidina Umar din ba haka aka sha wahala aka koje domin kai kaga irin wahalar da ake sha kuma an ce maka shi ma sayyidina Umar haka yayi mulkin sa sayyidina Umar ba haka yayi mulkin sa ba ba haka yayi mulkin sa ba mulki ne wanda yake cike da adalci wanda duk duniya ta yaba babu wanda ya taba ja akan mulki akan adalcin sayyidina Umar hatta halafa har yayi rantsuwa da Allah la ya'kulu samnan hatta yukhsaba an-nas to wallahi ba zai ƙara cin wani abu mai ko ba har sai mutane sun samu wadata sun malammat tasqa nas yayin da ya fito jama'a gari aka fito za a nemi Allah ya taimaka ya bada ruwa ya shayar da wannan fari a lokacin sahabbai sun fito muhajiruna da al'ansar duk sun fito a lokacin kala yace Allahumma inna kunna idza ujjibna natawassalu ilayka bi nabiyyina fatasqi fatasqina ya ubangiji mun kasance idan an mana fari mukan nemi kamun kafa da annabinka sai ka shayar da mu ma'ana su je su ce imana addu'a ya rasulullahi fari daga hannu ya addu'a ubangiji ya bada ruwa wa inna natawassalu ka bi ammi nabiyyina fasina to yau ga mun zo muna kamun kafa da baffan annabinka ka mu abinda aka ruwaito cewa abbas yana faɗa yana cewa ya ubangiji bala'i bai taɓa sauka akan bayanka ba sai san wani zunubi da suke sannan kuma ka taɓa ɗauke wa mutane bala'in da ya sauka a kansu ba sai bayan sun tuba ya ubangiji ga mun tuba gare ka ya ubangiji ka ɗauke mana wannan bala'i addu'a abbas yayi a lokacin ba wai yana zaune a gida ake tawassulin da shi ba a'a yana gurin bayan ya gama bayan da Umar ya gama gabatar da shi cewa gashi ya Allah mun zo za mu yi tawassuli da shi ka karba addu'a sai kuma ya bashi dama ya addu'a faskina fayusqauna in yayi addu'ar kuma sai a samu ruwa wa hadha du'a'u kaga wannan addu'a ce aqarrahu alaihi jami'u sahaba duk sahabbai sun yarje wa Umar abin da yi babu wani sahabi da ya ce ya Umar ai yanzu ma za mu iya tawassuli da manzo Allah ai yana nan tare da mu ai yana ziyartar mu babu wani tabi da ya taba da a lokacin gashi yana cewa a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mu muna tawassuli da shi yau ga mu za mu yi tawassuli da Abbas bai yiwa a wannan lokaci da ake cikin tsanani da wahala da musifa da Umar yana da asbab na yaye wannan fitinu guda wannan musiba sababi guda biyu yana da sababin da yake al-aqwa da wanda kuma yake dunahu sababin da yake mai ƙarfi da wanda bai kai shi ƙarfi ba ya saki mai ƙarfin ya kama mara ƙarfin zai yi ba inda a ce tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwarsa mashru ne a gurin sayyidina Umar da ba zai saki tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam ba kuma yayi tawassuli da Abbas babu shakka in yayi haka to ya saki igiyar da take mafi karfi ya kama ne ya kama wanda ba ta kai ta ba to kaga ashe barin sa ga tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan rasul sai nuna ba mashru'u bane a wajen shi yasa ya koma ga mashru'u shine wanda yake tawassuli da salihin mutum ce walam yunkirhu ahad ma shuhrati babu wanda yayi sayyidina Umar inkari akan wannan tare da cewa abin da ya shahara domin yayi shi a bainar jama'a sahabbai duk suna gani wa huwa min azhar al-ijma'at al-iqrariyah wannan shi yafi kowane ijma'i na iqrari fitowa karara in ana maganar ijma'i sukuti to wannan shi kowanne fitowa fili wada adi mithlihi muawiya ibn abi sufyan fi khilafatihi lam sab bin nas sai da muawiya ibn abi sufyan lokacin khalifancin sa shi ma da aka samu irin wannan fari da ya tashi addu'a shi ma sai ya dauko wani bawan Allah salihi da ya shahara a lokacin kowa ya da salaharsa da wara'insa da tsoron Allah da sa wanda ake cewa sa Yazid ibn al-Aswad ya zo da shi kan mimbari ya ce ya musu addu'a ya ce ya ubangiji muna wasu da yazid da aswad kaga muawiya sahabi ne da a ce shi kansa ya san ta wasu ne bin nabi sallallahu alaihi da ba'da mautihi mashru to ba zai yiwu ya bar ta wasu da yake shari'a ne ba kuma ya fi karfi ya kama ta wasu da yake duna yazid bin ta tabi'i ne ba ma sahabi bane amma saboda ya shahara da da salah to sanda ake za a yi tawassuli da addu'ar mutum ana duba wanda yake salihi wanda yake salihi ba kawai kowane ku ci ku bamu ba ka ce ya maka addu'a wani sai ya ja maka ma bala'i Allah ya zai wula a ce a tare kuke wannan na sha faɗa kuma ina ta lalata sha'anin rukuya ɗin nan wannan shine babinsa ta tawassuli ne da addu'ar wani salihi ubangiji ya yaye ma wannan mara lafiya rashin lafiyarsa amma sai ka ga wai dan bid'a ma kai masa ruqya ake dan bid'a to sai dan bid'a zai yi addu'a a dubi addu'arsa abincin sa haram abin shan sa haram aqidar sa ma ta wuce haramu shirka to shi yasa sai ya kasance aljanu din sun ƙara fawa to dan dan uwa ne shi ne addu'a da tare muke ce ta wannan ba tare muke shirka nan da shi ba saboda haka sai a yi ta rukuya a yi ta rukuyar ka ga mutum kamar mahokan ake kara masa sai ga mutum ya ce an wace ta ce ita an ta je an yi rukuyar an yi rukuyar har yanzu abin da sun ki kyale ka ya za su kyale ki kullum ma ana gayyato miki su dan wani in ya zo rukuyar sai gayyato aljannin kuma saboda dan kwansu ne yana musu hidima ta wani a wasu lokuta to saboda a wancan lokacin salihi ake nema wanda aka yarda da salahansa ابن تيمية يقول فلو كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم في حياته دا أتيه tawassulin da sahabbai suke yi da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwarsa da a ce tawassulin su ga annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwarsa kamar tawassulin su ne lokacin yana da rai laqalu da sai su ce wa Umar ko su ce wa Muawiya kaifa natawassalu bi misli al-Abbas wa Yazid ibn al-Aswad wa nahwihima yaya za mu ri tawassuli da al-Abbas da Yazidu ibn al-aswad ko wasu irin iransu wa na'dilu an at-tawassul bin nabiy sallallahu alaihi wa sallama mu bar yin tawassuli da annabi sallallahu alaihi wa sallama alladhi huwa afdalul khalaiq wanda shine mafificin halittu duka wa huwa afdalul wasa'il shine mafificin wasila tsani zuwa ga Allah wa a'zamuha inda Allah shine mafi girman wasila wato tsani zuwa ga Allah da a ce wannan tawassuli da shi bayan abin nan bayan rasulsa kamar tawassuli da shi ne lokacin yana da rai da sahabbai sun yi wa sayyidina Umar ko sayyidina Muawiya inkari dan zaka bar da tawassulin da wanda zaka iya kai tawassuli da waɗanda ba su kai Annabi sallallahu alaihi wasallam ba falamma lam yaqul zalika ahadun minhum to tunda wani daga cikin su ba wanda ya faɗi haka wa qad ulima annahu fi hayatihi kuma an san cewa su sahabbai lokacin Annabi yana da rai inda ma tawassalu bi du'a'ihi sun yi tawassuli ne da addu'arsa wa shafa'atihi da cetonsa wa ba'da mamatihi bayan rasuwarsa tawassalu bi du'a'i ghairihi sai suka yi tawassuli da addu'ar waninsa wa shafa'ati ghairihi da ceton waninsa ulima anna al inda indahum daga nan sai aka fahimci kenan ashe abin da yake shari'a a gurin sahabbai at-tawassulu bi du'a'il mutawassali bihi la bi dhati shine ashe abin da yake shari'a a gurinsu. shine ayi tawassuli da addu'ar wanda ake neman tawassulin da shi ba da zatin sa ba wato da addu'ar sa ake tawassuli ba da zatin sa ba wa hadithul a'ma hadisin makawan nan hujjatul li umara wa ammati sahaba hujja ce mai karfafa ra'ayin umar hujja ce da take da sauran sahabbai da suke tare da umar ridwanullahi alaihim ajma'i domin al'ama kamar da ya gabata da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ya tawassuli yadda yakin hadisin duk gaba ɗaya zo lafazin addu'a ne eh, ya zo yace ya rasulullah da li ko in shi'ta sabarta wa in shi'tu da'awtu laka da'awtu kala bal ud'u kaga duk kalmomin addu'a har uku suka maimaito a cikin siyakin hadisi فإنه إنما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بذاته أبندا ya umarci makaho shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ne ko kuma umira aka umarci makaho an umarce shi ne ta tawassuli zuwa ga Allah da ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam da addu'arsa la bi zatihi ba da zatinsa ba wa qala lahu fi du'a'i a addu'ar tashi yace qul kace allahumma shaffi'hu fiyya ya ubangiji ka karbi addu'arsa game da ni kaga ashe ya masa addu'a yake cewa ubangiji ka karba addu'ar da ya muku wa idza qaddara anna ba'd as-sahabati amara ghayrahu to da za a kaddara to wannan kaddarawa ne da za a kaddara wani tashin sahabbai ya umarci waninsa an ya tawassala bi zatihi ya yi tawassuli da zatin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama la bi shafa'atihi ba da cetonsa ba ba da addu'arsa ba wa lam ya'mur bid du'a al mashru'i bai yi umarni da addu'ar da take ta shari'a ba bal bi ba'dihi wa tark ah, bal bi ba'dihi wa tarki sa'irihi ko wa taraka sa'irahu almutadammina litawassul bi domin ga koma can wancan ruwaya da aka ce shi Usman ibn Hunay ya ce wa wannan mutum ga abin da zaka ce zaka ga cewa a cikin abin da ya koya masa babu Allahumma shafi'u fihi wa shafi'ni fihi babu a ciki wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koya wa shi al'ama ya koya masa da wannan karin amma ruwayar waccan ta Usman ibn Hunayf sai sai bata zo da wannan ƙarin ba kaga kenan ya umarce shi ne da wani sashi na addu'ar ya bar wani sashi wanda ya kunshi tawassuli da ceton Annabi sallallahu alaihi wasallama to da za a kaddara hakan ma ta faru Usman ibn Hunayf yayi wannan umarni din kana ma fa'alahu Umar ibn khattab to abinda Umar dan Khattab ya aikata huwa al-muwafiq li sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shine ya dace da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar da muka faɗa idan sahabbai biyu suka yi sabani ɗaya ya ce kaza ɗaya ya ce kaza aka samu ɗaya daga cikin su magana ta dace da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga babu shakka ta ce za ta yi rinjaye to anan maganar sayyidina Umar ko aikin sayyidina Umar kaga shi ya dace da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da koyarwar da yayi wa da ma'aiki ya yi wa wannan makahu aikin Umar shi ya dace da wannan wa kana al-mukhalif li Umar wanda ya saba wa Umar mahjujan abin kafawa hujja ne bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda ake kafa ma hujja ne da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وكان الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ده يرويته daga النبي صلى الله عليه وسلم حجة عليه لا له in ko kula wani ladabi na na ibn taymiya kun ga da ya zo wannan gabar gaba ɗaya bai maimaita sunan usman ibn hunayf ba dan kada wani ya zata kamar yana rigima da wani sahabi kun gane ko wannan dai yana daga cikin ladabi a mu mun fito da sunan a matsayin misali amma kamar yadda ya nuna maka a baya shi ma bai faɗa ba bai faru ba saboda isnadin bai tabbata ba an ce wane ya yi kaza ko wane ya ce kaza aka bincika wane ne ya samo labarin sai aka wani makaryaci ne ko ba aka rasa ma waye ya samo labarin a ce wane ne ce shi ba shi bane a ce wane ne ce wallahi shi ba shi bane kaga maganar ma bata indanta ba bare har aje a ciwo kwalar wancan a ce kai kaza ko ka ce kaza to shi yasa ibnu taymiya da ya tashi yace wa in wa idza quddira anna ba'd as-sahaba bai kawo magana usman ibn hunayf ba a nan gurin وكان الحديث الذي رواه عن النبي حجة عليه آه، حجة عليه لا له سيذا حديث ديروته دقاء صلى الله عليه وسلم شيني حديث الأعمى حجة لأكان سبع قريش با. والله أعلم ألا نيم في سنة فصل فصل الإقسام على الله بشيء من المخلوقات وأما القسم, وأما القسم الثالث مما يسمى توسلا فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحتج به أهل العلم كما تقدم بسط الكلام على ذلك وهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والصالحين أو السؤال بأنفسهم فإنه لا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ثابتا لا في الإقسام أو السؤال به ولا في الإقسام أو السؤال بغيره من المخلوقين وإن كان في العلماء من سوغه فقد ثبت عن غير واحد من العلماء أنه نهى عنه فتكون مسألة نزاع كما تقدم بيانه فيرد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله غير الله لا بالأنبياء ولا بغيرهم كما سبق بسط الكلام في تقرير ذلك على ما قالت العلماء والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله لا بالأنبياء ولا بغيرهم كما سبق بسط الكلام في تقرير ذلك وقد اتفق العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن ينظر لغير الله لا لنبي ولا لغير نبي وأن هذا النظر نظر شرك لا يوفي لا يوفى به وكذلك الحلف بالقرآن بالمخلوقات لا ينعقد به اليمين ولا كفارة فيه ولا كفارة فيه حتى لو حلف لو حلف بالنبي لو حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينعقد يمين يمينه كما تقدم ذكره ولم يجب عليه كفارة عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في إحدى روايتين بل نهى نهي عن الحلف عن عن الحلف بهذه اليمين فإذا لم لم يجزي أن أن يحلف بها الرجل ولا يقسم بها على مخلوق فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله فصل الاقسام على الله بشيء من المخلوقات وان عنوان با ابن تيميه ne yasa shi ba su masu aiki akan littafin yasa suka sashi ibn taymiya ta yi faslun wa amma القسم وأما القسم الثالث مما يسمى توسلا فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يحتج, يحتج به ويحتج به أهل العلم أما كسون أكو daga abin da ake ce masa tawassuli ya faɗa mu a baya akwai tawassuli wanda yake da addu'ar mutum ko da aikinsa wato da addu'ar salihin mutum ko kuma da aikin mutum shi kansa wannan tawassuli ne mashru akwai tawassuli da zatin wani akwai kuma tawassulin da yake al-iqsamu ala Allah bi makhluqati ka yi wa Allah rantsuwa da wani daga cikin halittarsa cewa sai ya maka kaza ubangiji na rantsi da shehuwa da sai ka yi kaza ko na rantse da annabi wani sai kai kaza wannan shi ma suna ce masa tawassuli akwai masu yin wannan shi yasa ibnu taymiya yake magana akan haka yace to wannan kismin da ake cewa tawassuli fala yaqdiru ahadun an yanqula fihi an annabi sallallahu alaihi wasallam shay'an babu wani wanda yake iya ya kawo wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ciro wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai zama hujja ne akan wannan yahtaju bihi ahlul ilm wanda malamai ke iya hujja da shi كما تقدم بسط الكلام على ذلك كما يند بياني shimfiɗaɗɗe ya gabata akan haka in ba a manta ba ibn taymiya yayi wannan bayani a baya ga waɗanda suke bin karatun kuma ba sa mantawa wa huwa al-iqsamu ala Allah azza wa jalla bil anbiya'i ga Allah rantsuwa ga Allah azza wa bil anbiya'i da annabawa was salihin da salihai aw as-su'ali bi anfusihim ko kuma a roƙa da zatin ce dan annabuwa ne fa innahu la yaqdiru ahadun an yanqula fihi anna nabi sallallahu alaihi wasallam shay'an babu wani wanda yake da ikon ya kawo wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai zama masa hujja akan wannan shay'an sabitan wani abu tabbatacce idan dai ba rubarban hadisai ba la fil ihsani ba zai iya kawowa akan wannan rantsuwar ba wala aw su'ali bihi ko kuma roƙo da zatin wani annabi ko wani salihi wala bil ihsani aw su'ali bi ghairihi min al makhluqina ko kuma roƙo a bihi din na farko yana ko ba zamirin ga annabi sallallahu alaihi wasallama wala fil ihsani aw su'ali bi ghairihi ay bi ghairi nabi sallallahu alaihi wasallam min al makhluqina ko ya kawo wani hadisi ko wata hujja tabbatacciya da za ta nuna halaccin wannan rantsuwa ko roƙo da zatin wani daga cikin halittu ba annabi sallallahu alaihi wasallama ba wa in kana fil ulama man sawwabahu to ko da an samu daga cikin wasu malamai cikin wasu malamai sun ce ya halatta fa qad sabata an ghairi wahid min al ulama annahu naha anhu to ya tabbata daga malamai daban-daban ba ɗaya ba ba biyu ba cewa sun hana yin hakan wato in ka ce ai wani malamin ya halatta to malamai da yawa kuma sun hana saboda haka kaga ashe maganar malamin ka ba za ta zama hujja ba in kuma za ta zama hujja to me zai hana sauran malaman su ma maganganun su zama hujja kaga an samu karan hujjoji guda biyu kenan hujjoji waɗanda suke suka amsa sunan hujja guda biyu ba za su yi karo ba fil haqiqati sai dai rashin fahimta ya sa a ce an samu karo hadisi sahihi da wani hadisi sahihi duk sun tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma a ce sun yi karo babu ibnu kuzaima ya ce wanda duk yake cewa akwai ina kalubalarsa ya kawo min hadisai biyu sahihai da duka da suka duka sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke cin karo da juna a kawo min su ni kuma zan gaya maka cewa ba sa cin karo da juna to kuma in ga wani ya ce hadisi kaza da kaza ya ci karo wannan karan a kwalwarsa ne a kwanyarsa ne amma ba wai suka ci karo ba hmm. saboda haka in aka bai aka walwale masa sai ya buga ai babu kara domin malamai suna da hanyoyin jam bainal bainal ahadith da hanyoyin tarjihi tsakanin suna nan birjik wanda malamai sun yi rubuce rubuce akan wannan to in baka sani ba sai ka ce sun ci karo to shine ibnu taymiya yake cewa in ka ce wani malami ya halatta to malamai kuma da yawa sun hana kaga wannan ashe ba zai zama hujja ba sai kowa ya kawo hujja shi a gani yace faqad sabata an ghairi wahid min al-ulama annaha annahu naha anhu fatakunu mas'alat niza ta zama mas'alar jayayya kenan wanda yace wanda yace sai a nemi waye zai kawo hujjarsa a karɓi maganarsa kamar ta kaddama bayanin kamar yadda bayanin wanda ya gabata fa yuraddu ma tanaza'u fihi ila Allah wa rasulihi daga zarar abu kuma ya zama abin jayayya wanda ya ce eh wanda ya ce a'a wanda ya ce ai wanda ya ce ka ayi to me za a yi sai a mayar da wannan mas'alar zuwa ga Allah da manzansa menene mayarwa zuwa ga Allah da manzansa a mayar zuwa ga alqur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wa yubdi kullu wahidin hujjatahu kowa ya fito da hujjarsa sai kowa ya faɗi hujjarsa akan wannan kaga anan ne za a iya tantancewa wane ne ya faɗa maganarsa take da hujja wane ne ya faɗa maganarsa ba ta da hujja kamar fi sa'iri masailin niza kamar yadda yake faruwa a cikin sauran mas'aloli da ake niza'i ake ja a kansu kowace mas'ala kaji an ce an samu sabani to kakka ce shikenan ni duk inda nema ma daidai ne akwai wanda suke ganin in dai aka saba shikenan sai kaga an kawo matsala sai kawai malamai ce ai kawai an saba wasu ce eh wasu ce a'a ma'ana kawai ka yi zaɓi kanka me zuciyarka take so eh din ko a'a in kai dan eh din ne sai ka tafi da eh in kai dan a'a din ne sai ka ce a'a kaga wannan ba addini ba akwai al-masailul khilafiyya akwai al-masail al-ijtihadiyya wasu suna hada waɗannan abubuwan biyu su yi musu kwasar karan mahaukaciya masail al-khilafiyya shine mas'alar da aka samu sabani wannan yace eh wannan yace a wannan yace ai wannan yace kai wannan yace haram wannan yace halal wannan yace wajibi wannan yace makaruhi wannan yace mustahabi wannan aka samu kowa ya faɗi irin hukuncin da yake ganin shi shine daidai zai yi ɗaya daga cikin waɗannan yana da hujja sauran ba su da hujja mai cewa wajibi shi yake da hujja mai cewa makaruhi bai da hujja ko mai cewa makaruhi shi yake da hujja mai cewa wajibi bai da hujja kaga anan ko da an samu sabani akwai inda za a bi akwai wanda za yake da hujja a hannunsa wannan mas'ala zaka ce mas'ala ce khilafiyya fadar kalmar khilaf anan ba shi yake nuna cewa babu wani bangare da yafi karfi ba a cikin masu jayayya din akwai mas'ala ijtihadiyya mas'ala ijtihadiyya ita ce mas'alar da babu nassi a cikinta ma'ana babu aya ƙarara babu hadisi ƙarara. a kanta wani abu ne sabo yana buƙatar bincike domin a gano a ƙarƙashin wace matsala za a tura shi sai malamai wanda ya sa shi a ƙarƙashin matsala kaza wanda ya sa shi a ƙarƙashin matsala kaza sai su yi saɓani kaga anan ijtihadi ne matsala ce ijtihadi na babu nassi ko kuma nassin nata muhtamal ne nassi ne zai iya ɗaukar fuska biyu zai iya daukan wannan zai iya daukan wannan to anan zaka iya cewa matsala ce wanda yake akwai sabani akai matsala ce ta ijtihadi zai yi wannan ne daidai zai yi wannan ne daidai a duk da hakan ma zaka ga malamai ko dalibai sukan yi kokari su ga cewa to duk da ijtihadi ne wanne ne kiyasin sa yafi karfi sai su karkata zuwa gare shi amma ko ba za su tada kai baya akan wancan ba saboda duka dai mas'alar ai babu wani nasi karara misali zan yi muku kamar in an dago daga ruku'u hannu za a mayar ko saki za a yi lokacin da ka dago daga ruku'u za ka saki hannunka ne ko za ka mayar to kaga anan babu nasin da yace saki babu nasin da yace rike saboda ka wasu malamai suka ce rike wasu suka ce saki <laughs> to kaga anan matsala ce ijtihadiyya idan malami ya zo zai yi bayanin ra'ayinsa zai faɗi irin ƙara'in wasu irin dalilai haka da yake ganin za su ƙarfafi janibinsa mai saba masa ma shi ma zai faɗi nashi wanda yake tsammanin za su ƙarfafi janibinsa idan ya zaɓi a riƙe to kada ya dinga hararen mai saki idan kuma shi mai saki ya zaɓi a saki kada ainihin shi kuma ya dinga yi wa mai riƙewa wani kallo kallo shi yasa lokacin da Sheikh Nasiruddin Albani yace riƙewar bid'a ce malamai sun ji nauyin magana cewa abin bid'a musamman Imam Ahmad da aka tambaye shi sai ce duk dai ma'ana ka saki ka riƙe to kaga in abin bid'a ne ba zai daidaita bid'a da sunna ba ba zai ce da sunna da bid'a duk ɗaya ba to kaga anan abin da yake ɗalibi zai shine duba bangarori biyu ya ga cewa wane ne ta tafi tafi ƙarfi amma kuma kada ya tada balli ya ce ai bai yadda ba misali na biyu kamar jam'u bayna salatai afwan kamar eh, eh, eh, jama'atani fi masjidin lahu Imam ratib yin jam'i biyu a masallacin da yake da limami ratib malamai sun saba wasu sun ce eh wasu sun ce a'a to wanda suka ce eh ma'ana za su iya yin jam'i daya biyu ba iyaka a masallacin da yake da limami ratibi bayan an gama su zo su ma su yi nasu wasu ma su zo su yi nasu wasu kuma suka ce a'a ba a yi in aka gama sallar ratibi liman ratibi ya gama sallah in kun zo kowa ya yi shi kadai in kuma za ku je in ku to ku tafi gidanku kada ku yi mana a masallaci to kaga wanda zai dau wannan ko wanda zai dau wannan duk mas'alar babu wani nassi karara wanda zai iya ce maka ayi ko ka ayi an samu hadisin cewa manzo ya zo da wasu ya samu an yi sallah ya koma bai dawo zo masallaci an yi ba wannan sa imamu shafi'i ya rike cewa ba a yi wanda shi ma imam malik yana kan wannan yana kan wannan ra'ayi ba a maimaita abin nan imamu Shafi'i yana cewa shi duk waɗanda ya gamu da su cikin salaf da ga suna maimaita sallah a masallaci mai kuma suka ce a'a za a yi saboda hadisin wani ya tashi maka sadaka a shi ma jam'i ne kuma a masallaci akai to wanda zai karkata ga cewa ba za a yi ba kamar ni dinnan bai kamata kuma bai kamata kuma mu maida wannan mas'alar yan jam'i biyu da yan jam'i daya kuma shikenan sai mai kungiya kungiyar yan jam'i biyu shikenan sai ta zama aqida sai ga an shiga rigima to wannan duk karancin ilimi yake kawo wannan mas'ala idan babu nasi karara a cikinta wanda zai raba gaddama kat to kowa ya rike fahimtar sa bakin gwargwado abinda ka gamsu da shi ka bauta wa Allah da shi bisa bisa abinda kake ganin shine hujja ubangiji zai maka uzuri ba kai abu bisa san zuciya ba to saboda haka cewa an yi sabani a mas'ala ba shi yake nuna cewa shikenan kowanne ka dauka yayi ba sai idan mas'ala ijtihadiyya ce amma in sabani ne a cikin ita zallar aqida din ba an sabani ba wasu su ce kaza wasu su ce kaza kuma daga cikin malamai din amma wannan bai hana a ce magana su kuskure bace saboda ta saba wa aya ko hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallama haka ita kanta wannan mas'ala mas'ala ce ta niza mas'ala ce da za a mayar da ita zuwa ga alqur'ani da sunna domin a ga me zai iya zai karfafi wani bangare za su samu za su samu goyen baya yace wa yubdi kullu wahidin hujjatahu kowanne ɗaya daga cikin su ya bayyana hujjarsa karara kama fi sa'iri masailin niza kamar yadda yake cikin sauran mas'aloli da aka ja in ja a kansu walaysa hadha min masailil uqubat bi ijma'il muslimin wannan baya daga cikin mas'aloli na uquba kace wanda bai yadda ba a dake shi kace ban yadda da tawassuli da zati ba ki a dake shi baki manzo Allah wannan ijma'in musulmi ba babu wannan bizat karkari kace mas'ala ce da akai niza'i wani ya faɗi ra'ayinsa wannan ya faɗi ra'ayinsa sai a duba a ga wane ne yake da ƙarfin hujja amma ba a kama wani wanda ya saba a yi masa hukuma ba dan me kamar yadda ya tafa ruwa a wasu a wasu lokuta akan sabani na mazhaba fa sai a kaɗawa mutum duka akwai wanda ya shiga kamar yadda yake a cikin littafin mala mala ya juzu fihi khilaf bainal muslimin yake bada labarin cewa wani ya shiga wani masallaci na na yan yan ahnaf yan abu hanifa to kun san su nuna yatsa ba a motsa shi a mazhabar su ba a motsawa shi kuma dan motsawan ne dan bai san ba mazhabar Abu Hanifa yake ba ya shiga yana sallah yana motsawa ashe wani da yake kusa da shi haushi ya kama shi ya zo wuya kawai sai kama hannun nan sai kat ya karya kat ya karya masa dan yatsa saboda ya kada dan yatsa. shi ja wannan uku ba haka matsala ce inda iyaka kai ka gaba a motsawa shi kuma ya ga ana motsawa sai ku yi ku yi zube ban ƙwarya ta na hujja kowa ya zuba nashi kawo taka kawo daka a duba a ga tawa cikin hujjar amma kawai ka karya masa dan yatsa wani ya zo ya yi sallah da takalmi kamar yadda alwan sai yake faɗa a mai aron mu'arif ya yi sallah da takalmi a masallaci jahilai suka kashe shi da hujja wai ya rena Allah ba baka ba bukatar to kaga wannan duk sanin rashin sanin masail mas'ala in akwai niza hujja ake kawa ba duka ake ba ba uquba ake ba shine ibnu taymiya ce, ba ta daga cikin mas'ala ta ukuba. bi ijma'il muslimina da ijma'in musulmi duka bal al mu'aqib ala zalika duk wanda zai ce zai yi wani uquba akan wannan mu'tadil dan ta'adda ne jahilin jahili ne zalimin azzalimi ne bal al mu'aqib ala zalika mu'tadin jahilun zalimun dan ta'adda ne jahili azzalimi to muna wani zamani da yan ta'adda din jahilai azzalimai din suna da yawa kuma suna nan suna ta'addancin su da zalincin su da jahilcin kan abin da bai kai kake da gaskiyar kai kake da hujjar sai kake da bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah da ahmad akan matsala din shi bai da kowa akan ta sai shehin sa amma kuma zai zai ce zai maka zai rusa maka masallaci ko zai dake ka ko zai zai yan daba su tare ka kaga babu shakka wannan shine cikakken dan ta'adda jahili azzalim fa innal qa'ila bi hadha mai fadar wannan ra'ayi qad qalat ma ulama ya faɗa abin da malamai sun faɗa gabaninsa duk matsalolin da muke faɗa ana ja da mu a kansu babu wanda mu ne muka ƙirƙire su muka ƙago su muka ƙera su a yanzu duk abin da muke faɗa za mu ɗauko littattafai waɗanda wasu ma an rubuta su sama da shekara dubu mu yi hujja da su wani abu ne da ya gangaro tarihi bayan za a ke faɗarsa ba kuma malamai suke faɗarsa kuma littattafan da aka faɗa suna nan a tsakankanin musulmi ana karanta su ana ana amfana da su babu abin da muke faɗa da ƙarƙashin kanmu kawai da ra'ayinmu amma bid'a nawa aka aka haifa a gaban idanka wadda ba ta da wani asali akwai bid'ar da bata wuce iya Kano ba akwai bid'ar da yanzu ko shekara ɗaya bata cika ba kai ana jayayya da kai akan abinda ana rigima da kai ana dukan ka ana zagin ka ana kulle ka ana rusa maka masallaci akan abinda ai ana yin shi sama da shekara dubu kana da littattafai barkatai sun fi dubu a kai wani kuma ya kirkiro nashi yau yau kuma yana yi cikin yancinsa yana walwala cikin aikinsa babu wanda yake daga masa kara akwai adalci anan abu adalci wal munkiru alaihi laysa ma'ahu naqlun yajibu ittiba'uhu la an annabi sallallahu alaihi wasallam wala an sahaba me yi maka inkari akan abin da kake yi shi kuma ba ya da wani nassi wata ruwaya wacce wajibi aiki da ita ko dai daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya da ita yanzu mai maulidi zai kawo maka hadisi akan maulidi sai ka maka ne annabi ya yi azumi ran litinin to kai azumin kai wanda kake gaya haka ya fi ka yin azumin litinin a ashe kaga shi ya fi son annaba in haka ne saboda ka sai kaga kama kame kama a kamo nan a kamo nan ba zai kama ka hujja ɗaya daga cikin daga sahabbai ba wanda ya ce maka ai zamanin sahabbai so san annabin ya riga ya ya ci karfin zuciyarsu ba sa buƙatar sai an yi musu caji amma mu yanzu abin yana buƙatar caji shekara in taki ne kuma sai a shekara shekara in dai da buƙatar caji ai cajin nan kullum mana saboda haka in dai maulidin da caji ne akan san manzo Allah mu kullun cikin cajin nan muke saboda haka ba ma buƙatar cajin shekara shekara وقد ثبت أنه لا يجوز القسم بغير الله لا بالأنبياء ولا بغيرهم يا ثبت بهلت أي رنسوا دون الله با النبي لي هو النبي لي كما سبق بسط الكلام في تقرير ذلك kamar yadda magana shimfiɗaɗɗiya ta riga ta gabata wajen tabbatar da wannan wa qad ittafaqa ulama ala annahu la yajuzu ina ga sai mu tsaya anan ba wai dan kiran sallar da ake ba dan za mu yi tabu eh, hakikanin zuhudu a duniya abinda ake nufi da zuhudu az-zuhdu fi dunya shine ubangiji ya baka duniya din ka barta a tafin hannunka kar ka bari ta shiga zuciyarka in kuɗi kake da shi kada wannan kuɗin su hana ka bin Allah kada wannan kuɗin ya sa baka girman kai ya sa rika wulakanta mutane kada wannan kuɗin ya sa ka addini ka ƙi masu addini ka ƙi zuwa wurin da ake addini kada wannan kuɗin ya sa ka Allah ya zama na kuɗin ka yi amfani da shi wajen ya taimaka maka ka bauta wa Allah ka yi amfani da shi wajen ka taimaki addininka kuɗin nan bai shagaltar da kai daga biyayyar Allah ba wannan shine az-zuhudu wanda yake da shi shi yake zuhudu ba wanda ba da shi ba in ba ka da shi to wanda zuhudu za ka yi kuma ya halatta mutum ya rubuta wata aya daga alkur'ani ya rataya ta wannan bai tabbata daga umarnin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ba kuma bai tabbata daga sauran manyan sahabbai kamar abubakar umar usman ba abinda aka samu an ruwaito daga abdullahi dan amr dan as cewa yana koya wa ‘ya'yansa addu'a na a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaitanin wahamma wa min kulli ainin lamma yana koya wa ‘ya'yansa wanda ba zai iya karantawa ba sai ya rubuta a jikin wani allo sai ya rataya masa wannan yasa wasu suka ce kenan za a iya rubuta a rataya saboda ya yi wasu kuma suka ce a'a shi kansa isnadin zuwa ga abdullahi dan amr bin al-as akwai magana a kansa kuma ko da ma ya tabbata ba ba kada tabbas cewa a matsayin laya ya rubuta ta ya rubuta dan yaron ya rika gani yana karantawa kamar allo ba wai ya rubuta masa bane dan ya zama wato kamar laya yana yawo da shi sannan an samu abdullahi dan mas'ud yana inkarin rubuta laya ko ma wace iri ce abdullahi dan mas'ud sahabi ne babba kuma sannan hujjoji waɗansu daban suna nuna cewa laya din nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ta kuma bai bambance ba tsakanin wacce za a rubuta da alqur'ani da wacce ba za a rubuta da alqur'ani man ta'allaka shay'an wakila ilayhi dan ta'allaka tamimatan faqad ashrak da sauran hadisai irin wannan don haka babu bambanci tsakanin wannan da wannan sannan kuma wanda duk yake rataye wani abu a matsayin laya ko guru ko abin nan ko kambu to sautari za ka samu dogaransa ga Allah yana yin rauni za ka samu idan ya shiga wani rintsi ya shiga wani bala'in ya samu kuɓuta to sai ka ga yana kallon layar jikinsa wato ta taimaka ran da ya manta ta kuma ya shiga wani rintsi aka abin ya ritsa da shi sai ka ga yana dan bai fito da su bane kaga ya manta cewa Allah din nan yana nan sawa'un da laya a jikinsa ko ba laya a jikinsa to kaga wannan yana kawo rauni a cikin tawakkali sannan kuma ya fitar da alkur'ani daga makasudinsa alkur'ani an saukar da shi domin a yi tadabburi cikin ayoyinsa domin a yi wa'azi da shi ba don kawai a rika rubuta ana rataya ana yawo da shi ba wanda zai mai da alkur'ani kundin yawa kaga ya fitar da alkur'ani daga babban makasudin da ubangiji ya saukar da shi domin sa sannan kuma idan yara kanana ta sa wa alƙur'ani nan zai sa a shiga da shi cikin najasa ka duba cewa annabi sallallahu alaihi wasallama baya shiga ta ban daki da dogon sa wanda yake da sunan abin nan wanda yake da sunan Muhammadu Rasulullah saboda sunan Allah a jiki to na kai laya kuma ka shiga da ita suratul Fatiha ce ka shiga da ita ban daki kaga anan ma ka ka gitta ka gicciya alqur'ani zuwa ga abin da yake ba ya saba wa girmama alqur'ani sannan in yaro ne karami zai iya fadawa kwata zai iya shiga najasa da wannan kuma kai ne zaka dauki wannan laifin domin shi ba a fara rubuta masa alhaki ba kai da karata ya masa kai ne mai laifin kamar da mai arali yake cewa ismu ala munawili to haka nan kuma buɗe wannan kofar za ta zama wata dama ce da wasu kuma za su yi amfani idan ka ce ka halatta sanar alkur'ani zalla to kuma za su yi amfani da wannan wanda ba alqur'anin ba ma kuma su ta rubutawa suna sawa mutane a wuya kaga an buɗe musu kofa sabanin idan aka hana din kamar yadda nassi ya zo ya hana karara ba tare da ya bambance ba kaga anan an toshe wannan kofa kowace irin laya ce ka gani kawai ka tsinke ta ka kona ta in alqur'ani ne ka kona ta in kuma shirman banza ne ka jefa kwata eh to in ka kula kuma kaso 99 na layu da ake daura a zuwa qur'anin bai 99 in ma wataƙila a ce da ɗigo tara ba na alƙur'anin ba wanda za ka buɗa sai kaga wani surkulle damdama ya ilu saka ya ilu sai kaga wani ƙaho-ƙaho wani wani abin nan wani jadwali haka za ka ga wata bishiya bishiya wani abu kamar kunama shi ake shi ake yi dan su wanda ake ba su daura din in ba su ga wannan abin halittar mai kari ba ba da cewa abin zai yiwu ba to dan saboda shi mai yin wannan abin ana biyan shi ya yi wa aikinsa kore to dole ne ya maka wannan sai ya maka gida gida in alqur'ani ne wa alqaitu alayka mahabbatan minni a buɗe bi mutun kato sai a ce sa sunanta ko a rubuta yusuf yusuf yusuf sai a baka wai zaka yi farin jini <laughs> wallahi bakin jini zaka yi to kaga duk wannan buɗe kofar a rataya din zai sawo irin waɗannan duk su ta shigowa saboda haka wannan shine abin da yake hukunci saboda haka magana mafi inganci mafi rinjaye cikin maganganu biyu na malamai shine idan koda ta alkur'ani ce akwai mafasid da za su iya faruwa a dalilin raya rata ya ta saboda haka barin rata ya ta shine daidai ya ce a ga masa bambanci tsakanin haddasa wa akbarana wannan wannan ba mahallin wannan bane hmm? Hmm? to sha da dan sauki sauki akan ratayawa sha an samu daga cikin magabata sun yi wannan abdullahi dan abbas ana rawaitowa daga gare shi shi kansa ibnu taymiya yana rubutawa yana sha yana bayarwa a sha eh da tawada mana da biro za ka rubuta a'a ba fa yau ya fa magana alqur'ani ne zalla ka rubuta qul huwallahu amma kawai kai wani abu sun kulle ko me ga wannan ka ka babin nan mutum ya iya aiki tawassuli da aikin sana alkhairi kwarai kuwa wannan yana daga cikin tawassuli da aka halatta kai karatun alkur'ani ka ce ya ubangiji dan karatun nan da nayi kai mun kaza kai sadaka ka ce ya ubangiji dan sadaka ta kai mun kaza kai sallah ka ce ya ubangiji dan dabulfulin nan kai mun kaza kai hajji kai umara kai addu'a saboda wannan aikin da kai wannan duk ya halatta a shari'a yana daga cikin at-tawassulul mashru' menene ingancin hadisin ikhtilafu ummati rahma sabanin al'umma ta rahama ne wannan ba hadisi bane ba ya da asali ba ya da tushe babu wani littafin hadisi ma da ya rubuto shi magana ce kawai da take yawo a bakin wasu wanda ba su san hadisi ba amma ba hadisi bane ina iya yin azumin arfa idan ya haɗu da ranar idin mu kasancewar idan lissafi ya saba da na to ai shi idin layya ana yin shi ne saboda taya waɗanda suka hau arfa jiya murna ya za yi suna can hawan arfa ɗin kuma kai nan kana idi wannan duk irin shirman ƙasar mu ne gaskiya saboda ka idi ranar da mutane suke hau arfa kashe garin arfa shine idi arfa ɗaya ce a duniya ba a arfa da yawa babu arfa a ƙasar saboda haka wanda duk ya yanka a ranar ya yanka ran tara ne akwai wani abu da ya tabbata a kan yanke farce ranar juma'a wallahi ban sani ba ban sani ba akwai ko babu ban sani ba hmm. ke shi ɗalibi ne wanda yake zuwa wuraren karatu duk sanda ya koma gida kuma yakan yi ƙoƙarin muzakarar abin da yake karantowa to amma kuma bacci yana ɗauke shi to shin ya halatta ya amfani da abin da zai hana shi bacci kamar ƙwaya ko ganyen shayi kwaya dai ka san mace kwaya za ka sha eh, ba za ka yi fatawa ka zama dan kwaya ba shayi wannan wani abu ne ba ba ba za a haramta maka shi ba za ka iya shan shayi irin na buzaye din ba ba komai hmm? eh ga dai ai shayi ne sai dai hada hadan da ake masa <laughs> hada da ake masa kafin ya zama ga dage amma <laughs> farkon karan sai shayi to sai wannan da yake cewa ka ce idan mutum ya samu saɓani tsakanin malamai sai ya ɗauki ɗaya ya yi amfani da shi sai ka ce haka ba addini ba ne to me za ka ce da saɓanin mazhabobin nan ni yanzu na faɗi wannan magana to ina jin kai ma ko sai kana shan gadajin dan ka ji me ake faɗa ka samu ka samu kasa ɗin ka je a nutse da babu wani abu da yake yawo a kanka za ka je magana da nai dalla dalla da hausa nake magana ba da wani yare ba mu yanzu nan ba littafin wani malami muke karanta ba to ma ce kuma ka a ɗauki maganar wani kowane malami ai ba haka muka ce ba maganar malami ta saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba a daukar ta wannan ko ba mu muka faɗa ba ai eh eh Eh. eh da zatinsa kake magana ko da addu'arsa eh? eh akan addu'arsa kamar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake da rai babu sabani akan tawassuli da addu'arsa haka nan duk wani salihin da kuke tare da shi kai yadda salihin ne babu babu sabani akan ka nemi yayi maka addu'a ko ya taya ka da addu'a kai addu'a shi ma kuma ya taya ka wajen addu'a wannan babu sabani kowa ya yarda da wannan amma tawassuli da zatinsa bayan ya bar duniya ka ce ya ubangiji dan wane yi min kaza to shin wannan ya dace da abin da zaka roƙi Allah da shi domin addu'a Allah yana karɓa addu'a idan ka roƙe shi da abin da ya dace da addu'ar da kake yi amma in ka roƙe shi da wani abu wanda ba ka da alaka da shi to anan ne matsalar take a yanzu misali da zan mana wasu za su ce da kai don san annabi min kaza yayi eh to kaddara dan san ka san ka kai ko san shi shi sanwa dan da kai kake yi wa annabi kai mai roƙon ko shi wanda kake roƙo kai da kake roƙo dan san da nake yi wa annabi kai min kaza to to ya isa kun ga kukan ku ba ku san me kun saba to kaga dan san da kake wa annabi yi min kaza kai yanzu kai yanzu fi sabilillah kai adalci in ka ce wa mutum dan san da yake yi wa annabi sannan aikin kare ko shi to sai kuma ya baka wani abu da aikinsa shi kai ai da naka zaka yi ka zo gaban mutum ka ce wa na dan ka dubi zumuncin da ke tsakaninmu ka dubi kyautatawa da nayi maka ka dubi kaza kaza da nayi maka kai ma ka yi muku kaga nan ka roƙe shi da wani abin da zai iya kallon sa yace eh wanda ya cancanci yi mata amma ka roƙi wani abu kamar yanzu ka zo ka ce da shi ne dan sallar da kake yi mun dan azumin da kake babu bambanci sannan da yake yi wa annabi ibada ce Allah ya dora masa ibada sace ba taka bace da za ka zo ka yi tutiya kuma da abin da yake nashi daidai yake da ka zo ka ce dan sallolin da kake yi mun kaza ko ka ce dan azumin da kake yi mun kaza ka gane ka roƙe shi da ibadarsa idan kuma kai san da kai kai kake yi kake roƙon dan san da nake yi wa annabi shi ba shi yasa maka ta maka san annabi ba Allah ne ya ta maka san annabi kana bau kana roƙon Allah da abin da ya sa ka yi ka ce ya ubangiji dan abin da na sa ka sa ni kuma na yi min kaza amma ka roƙe shi da abin da shi ba shi ya sa ka ba dan menene zaka roƙe shi da abin da ba shi ya sa ka ba ka roƙi Allah da abin da ya sa ka shine ayyukanka daidai yake ka zo ka ce dan sallar da nake yi wa na yi min kaza dan azumin da nake yi wa na yi min kaza daidai yake da ka ce dan san da nake dan duk ibada ce da ka faɗi so ko ka faɗi sallah ko ka faɗi azumi duk ɗaya ne duk ibada ce Allah ya saka idan har ba za ka zuwa ka ce ya wani dan sallolin nan da nake kiyamul laila yi min kaza ba to haka nan za ka ce yawa wani dan san da nake wa annabi yi min kaza san da kake wa annabi Allah ne ya dora maka kuma wajibi ka so kar ka so shi din ka gani ba wani abu alfarma kai min ba kan da kaiwa amma Allah shi ya sa ka munadiyan لا lil imani an للإيمان أن rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana kaga ka faɗi abin da Allah ya saka ya ubangiji mun ji mai kira yana kira zuwa mai imani da Allah ya ubangiji mun yi imani ka gafarta mana kaga ka roƙe shi da abin da ya saka amma ka roƙe shi da wanda abin da ba ka roƙe ne da abin da ba ni na saka ba saboda haka wani abu ne da ake yi wanda ba amma ka iya cewa Allah dan san da nake wa annabi mun kaza zaka ka iya wannan amma ba ka roƙi mahaluki dan uwanka ba ina fata an gane wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in yana